danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar kallarrawa domin samun shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Wannan ɗaliba mai suna Hanifa Abubakar a takaice. Kowa ya san irin zaluncin da aka yi mata da rashin kirki da rashin da'a da rashin kyautawa. Hakan rasuwar wannan yarinya ta jijjiga lahirin faɗin Arewa, ko ce ta jijjiga lahirin faɗin Afirka. Kowa ya zage yana nema ma wannan yarinya adalci. Jama'a al'umma, ya kamata kowa ya natsu, ya san irin malaman da zai rika baiwa amana 'ya'yansu. Ba wai ka ɗau amana 'yarka ka baiwa wanda baka sani ba. yanzu duniya ta canza ta lalace ina rage tunanin mutum yanzu mutum ba haka yake ba shaidar mutum dai yanzu sai lallahi kai ba kai saka shaidu wani ba saboda a koda yaushe hali da ɗabi'a sukan iya canzawa to ya yi kinafin ɗinta ya nemi kuɗi a gurin iyayenta kasancewar wannan yarinya ta gane shi hakan ya salashi ya kashe ta ya sa ta a buhu ya binne ta a cikin rani. a cikin bolar makarantarsu kuma wannan kuma wannan wanda yake na ɗinta malaminsu ne to ya kamata al'umma mu kiyaye ba san irin malamar da za mu rika hudda da su akan 'ya'yanmu kuma sannan duk inda 'ya'yanmu za su je ya kamata mu rika sa masu ido don wannan duniya kam ta riga ta lalace ta zama a wata zama muna muku barka da zuwa wannan tunan ɗin namu mai albarka wata gaba da bibiyanmu a cikin sababbin shirye-shiryen na nishaɗi na barkwanci da sauransu ku danna mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa ta yadda duk wani shiri idan ya zo za ku samu danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu